kimanin makonni bakwai kenan da 'yan fansho din suka kwashe suna zaman dirshan tare da yin addu'o'i a kowace ranar alhamis a babban fakon idan garin birnin kebbi a kokarin su na musanta zancen bangaren gwamnatin jihar da take cewa ta biya dukkan kudaden fansho daga latuti ga ma'aikatan da suka bar aiki ciki ko har da waɗanda tattalar suna bin bashi baban gidan garba gwando shine shugaban yan fansho din masu bin karin haƙƙin su a jihar ta kebbi wannan maganar da shi sani ya yayi ba gaskiya bane maganar da gwamna yayi ba gaskiya ba ne sannan kwanakin baya mun so mu zanga-zanga mu zo mu faɗa ma mr president kuɗin nan da ya bada a bamu 2012-2013 ba a basu abinsu ba ba a cika musu su ba sannan 2017-2018 ba ko kobo ba a basu ba yan 2017 january ɗaya aka bada duk wanda ya ritaya february 2017 da su 2018 su duka ba a ba kowa ko taro ba mun kai mutum dubu hudu daga cikin dubu hudu din nan mutum ɗari hudu da hamsin allah an shirya wasu suna jiran a bada wa'annan kuɗin ba a bada su ba yanzu menene buƙatar ku abinda muke buƙatar mu cewa ba wata abu ka ce ba to allah ya biya mutane kuɗin su amma wannan lamari yana zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar babban zaɓe baka ganin ana iya ganin kamar wannan wata siyasa ce kuka fito da ita ba siyasa ba ce don mu duk kowa nan ya samu ba yan siyasa ba ne amma tsoro muka ji mutumin da kake da hakkin ka bai baka ba yanzu yana bukata a zabe shi kana tunanin in ya ci zaɓe zai baka wa'annan abubuwan na sami jin ta bakin wasu daga cikin 'yan fansho din da suka tattaru a filin idin waɗanda suka bayyana min irin halin da suke ciki a halin yanzu sunana bala sani birnin kabi. ya kamata a ce an biya mu hakkinmu to ba a biya mu ba mun yi biya mun yi biya mun yi biya mun duk hanyoyin da aka bi mun bi don shi na mun ka dawo wannan masallaci muna roƙon Allah muna da yare da an makaranta yaren muna nan duk an koro su sannan kuma abinci muna cikin wahala ga dauda ga rashin sutura. Na tuntuɓi kakakin jam'iyyar APC na jihar kuma shugaban kwamitin yakin neman zaɓe Alhaji Sani Dododo wanda aka ruwaito yana faɗin cewa gwamnatin jihar ta biya dukkan haƙƙoƙin 'yan fansho ɗin. In za su magana tsakaninsu da Allah su ga maka cewa ko da muka zo jihar Kebbi na shekarar nawa mun gaske ba a biya ba. To wannan mun gaske ba a biya ba mun biya ko ba mu biya ba. Sannan hamun mulki dubi da goma sha biyar zuwa yau. Shekarar kuma mun ka biya. Sannan nawa ya rage ba a biya ba. abin da muke magana ko za mu ce an biya kusan naira biliyan goma sha ɗaya zuwa sha bakwai na fashe da karatu a jihar kebbi da wanda muka gada da wanda kuma muka an lokacin mu alƙalubin da muka samu yanzu wanda bai daidaitu ba shine na tsakanin shekara ta dubu da goma sha takwas zuwa ɗan lokacin gani yanzu da muke ciki wanda yake shi kuma kullum ana samun mai ritaya ana ƙuri a haɗa alƙalin shi ma a gano nan wani don kada a je a abin da ba daidai ba wannan shine aka faɗa to tambayar ka nika idan misali ana biyar ka bashi da kama na dubu ɗari ka biya dubu tisa'in da tara to in ka ce ka biya duka me lahinka. murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria.